Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 13 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kasar Rasha za ta dawo da bada horon soji a makarantun kasar somawa daga watan Satumban shekara mai zuwa ta 2023. Jam'iyyar Democrat ta sami rinjaye a majalisar dattawan Amurka bayan da aka sake zaben yar jam'iyyar Democrat Sanata Catherine Cortez Masto a Nevada. wanda ya baiwa jam'iyyar ta democrat kujeru hamsin a majalisar yayin da republican take da 49 ya zuwa yanzu gwamnatin kasar habasha da dakarun 'yan tawayen tigray sun rataba hannu kan wata yarjejeniya a shata ta farkin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin biyu suka cimma a kasar afirka ta kudu a wannan watan kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a kasar ghana gamar ya kungiyoyin malaman makarantu sun janye yajin aikin da suka kwashe kwanaki suna yi Masana harkar noma a Afirka sun fara tsokaci kan sabon rahoton asusun bada lamuni na IMF na Afirka da yake kimanin mutane miliyan 123 na fuskanta karancin abinci a kudu da hamadar Sahara. Bayan nan kuma za a ji cewa hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta kaddamar da wata manhajar wayar salula da takan tura wa mutane bayanai don sanin halin da ake ciki. Kamar kowace ranar Lahadi Domin muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da kuma masu sauraron mu kan turo ta email Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. A cikin rahoton ta na tsaro na sirri na yau da kullum, ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa ministan ilimi na rasha sergei kravstov ya ce za a dawo da ba da horon soji a makarantun kasar ta rasha somawa daga watan satumban shekara mai zuwa ta 2023 shirin ba da horon ya hada da horon tunkarar harin nukiliya ko na makami mai guba ba da agajin gaggawa da kuma kwarewa wajen iya rikawa da harba bindigogi a cewar rahoton jami'an rasha sun yi yunkurin sake dawo da shirin ba da horon a shekara ta 2014 biyu bayan mamayar da rasha ta yi wa crimea an yi fatan cewa tsarin zai inganta tilasta shiga aikin soji bayan shekaru takwas kuma ba wani gagarumin ci gaba ta yadda ba wani inganci ga waɗanda aka tursasa wa shiga soji a rasha saboda rashin ingantaccen horo yanzu rasha tana tsara manhajar shirin na bada horo a cewar rahoton ana kuma sa ran kammala tsara manhajar nan da zuwa ƙarshen wannan shekara gane kuma shiga hada-hadar samun amincewa da ita jam'iyyar democrat ta sami rinjaye a majalisar dattawan amurka a daren jiya asabar bayan da aka sake zaben 'yar jam'iyyar democrat sanata catherine cortez masto a nevada wanda ya baiwa jam'iyyar ta democrat kujeru hamsin a majalisar yayin da republican take da 49 ya zuwa yanzu cortez masto ta yi galaba ne kan abokin karawarta na republican adam lasalt wani tsohon attorney general na nevada ban yi mamakin yawan ƙuri'un jama'a ba na yi farin ciki sosai da fitowar jama'a a zaben in ji shugaban amurka joe biden dan jam'iyyar democrat ya yi sharhin ne a phnom penh na kasar cambodia inda yake ganawa da shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ya ce ina ganin wannan yana nuni da inganci da sahihancin 'yan takararmu ina jiran ganin zuwan shekaru biyu na gaba masu zuwa. To a can Phnom Penh kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a yayin da yankin yake fama da munanan tashe-tashen hankula a Myanmar. Karin barazana daga Koriya ta Arewa da kuma ƙara tsanantar takaddama tsakanin Beijing da Washington. A jawabinsa na buɗe taron ƙawancen Amurka da ƙungiyar ƙasashen a jiya Asabar, Biden ya jaddada ƙudurin Amurka ga samun daidaituwar yankin. Tsarin da dukkan ƙasashen yankin goma suke da hannu da baki a maimakon takaddamar karfi da shugabanci biden ya ce asean na tsakiyar ruhin shirin indo-pacific na gwamnati na kuma za mu ci gaba da karfafa kudurin namu na yin aiki tare domin karfafa kungiyar kasashen biden ya kara da cewa taron zai mai da hankali kan tattaunawa akan kudancin tekun china inda akasarin kasashen kungiyar suke jayayya da juna da kuma beijing kazalika da rikicin siyasa a myanmar An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. A ƙasar Ghana, gamayyar ƙungiyoyin malaman makarantu da suka kwashe kwanaki suna yajin aiki domin nuna adawa da naɗin sabon babban daraktan hukumar ilimi ta Ghana sun janye yajin aikin kuma za su koma ajujuwa gobe litinin 14 ga watan nuwamba 2022. Wannan da yana zuwa ne bayan kotu ta ba da umarnin cewa su koma ajujuwa a sanjiyar karar da hukumar kwadago ta ƙasa nlc ta shigar akan kungiyoyin malaman daga kuma si. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bako ya aiko mana. We have decided to obey the orders of the court and have asked our members to call off the strike and to go back to the class. Shugaban kungiyar malaman da suka kammala karatun digiri na ƙasa na grad Angel kobon kenan shine yake umartan dukkan malaman makarantu da su koma aji daga ranar Litinin 14 ga watan Nuwamba 2022. ya ce mu 'yan ƙasa ne masu bin doka don haka mun yanke shawarar yin biyayya ga umarnin kotu kuma mun buƙaci dukkan mambobinmu da su janye yajin aiki su koma aji sai dai mr kobonu ya jaddada cewa za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki don cimma bukatunsu. we will engage the ministry of education and the employment and labor relations za su ci gaba da tattaunawa da ma'aikatar ilimi da ma'aikatar samar da ayyukan yi da hulɗa da kwadago sannan su gabatar da rahoto ga hukumar hukumar kwadugo a ranar laraba 16 ga watan nuwamba kan batutuwa da suka haifar da yajin aikin tun farko domin samun mafita haɗakar ƙungiyoyin malaman makarantu guda uku wato ƙungiyar malamai ta ghana nat ƙungiyar malaman da suka kammala karatun digiri na ƙasa grat da kuma ƙungiyar gamayyar masu kishin malamai cct su ne suka kaddamar da yajin aiki a faɗin ƙasar ghana sakamakon naɗa dr eric inkansa a matsayin darakta janar ɗin hukumar ilimi ta ghana suka ce dr inkansa masa masana harkokin banki ne ba ilimi ba domin haka gwamnati ta sauke shi hakan ya sa ma'aikatar ayyuka da hulɗa da kwadago ta miƙa korafi ga ƙungiyar kwadago ta ƙasa domin ƙungiyoyin sun ƙi janyewa daga yajin aikinsu bayan zaman tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki sai ƙungiyar kwadago ta umarci gamayyar ƙungiyoyin malaman da su koma bakin aiki domin ba su bi hanyar da ya kamata ba kafin su fara yajin aikin kuma ta shigar da ƙara ga kotun kwadago wanda justice anan akins ya yanke hukuncin su janye yajin aiki kuma su koma a ajujuwa masana da masu fashin baki sun dace da matakin da kungiyar kwadogo ta dauka domin suna ra'ayi da cewar gamayyar kungiyoyin ba su bi hanyar da ta dace ba kafin fara yajin aiki hamisu muhammad lauya ne mai zaman kansa ya ce zuwa strike ana regulating shanda labor act kuma muna da nlc national labor commission su tun da national labor commission na nan court na nan she suka je strike she court ko nlc ya je into the merit of the case ya ga kuma striking da suka je nan bai dace ba ya kamata su koma ba su yi aiki su bi hanyar da ya kamata she su strike yanda doka ya gwada sai sa tun da court ya ba the ruling ya kamata su follow ruling court because mu duka muna rely on court yunus salawuddin akpanjo mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum shi ma nasa bangaren ya ce kowa gwamnati ya dauke zamo darekta na gs ko wani baka batun gwamnati ne a da da dai ana bukatar gwamnati ya yi ya hage tsare-tsare wanda ya kare taimaka in so lamarin ilimi ya bukasa ko ya ci gaba kowa ya kawo dai shi wannan nauyi na kan gwamnati ko kuna kuma lumana ku zo karantar da yaran da yake suke karshen ku shi kenan gama shugaban da da kawo ya shugabance ku in kuna da matsala da wannan shugaba wannan shugaban da kuke matsala shi kar ya sa ku je yaji aiki balle wannan shafi yaran nan yasa na gani akwai kuskure ma cikin dama yaji aikin da suka yi yasa dawowan su daidai ne Idris Abdalla Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana A gaida Idris Abdalla Bako kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. tun bayan janyewar sojojin faransa daga mali ƙungiyar wagana ta ƙasar rasha ta maye gurbinsu a matsayin wata manufa ta farfagandar jihadi kamar yadda masana suka bayyana inda masu tsatsauran ra'ayi suke ta kururuwar ikirarin cewa dakarunta sun aikata ta asa ga fararen hula bayan matsin lamba daga jagororin juyin mulkin mali na shekara ta da 2020 ƙasar faransa ta fice daga ƙasar a cikin watan agusta sama da shekaru tara bayan da sojojinta suka shiga tsakani domin dakile yunkurin mayakan jihadi na karbe iko a kasar ta yankin sahel mai fama da rikici kanal kanal na soji da ke rike da madafun iko a bamako na kara karkata ga kasar rasha musamman ma da karun wagna a cewar majiyoyin kasashen yammaci bamako ta ki amincewa da hakan tana mai yarda kaɗai da taimakon masu horarwa na sojojin rasha amma wagana ita ce kungiyar da jama'atu nasarar islamul wal muslimin ko kuma jnim mai alaka da alka'ida ke kai wa hari a yakin neman bayanai gwamnatin kasar habasha da dakarun 'yan tawayen tigray sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a jiya asabar wadda ke shata ta farkin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin biyu suka cimma a kasar afirka ta kudu a wannan watan wakilai daga gwamnatin habasha da na kungiyar mayakan a warin tigray sun yi ta gudanar da tarukan tattaunawa tun daga ranar litinin domin cimma yarjejeniya kan bangarori da dama da suka shafi aiwatar da yarjejeniyar ta zaman lafiya da aka rattabawa hannu a pretoria ana sa ran yarjejeniyar ta jiya asabar za ta ƙara haɓaka ƙoƙarin masu shiga tsakani na ƙungiyar ƙasashen afirka ta au na ganin an sasanta rikici na tsawon shekaru biyu wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu miliyoyi da muhallansu a ƙasar ta nahiyar afirka haka kuma masu shiga tsakani sun ce yarjejeniyar za ta bada damar samar da ayyukan jin kai ba tare da shinge ba da tabbatar da samar da tsaro ga ma'aikatan ceto da tabbatar da kariya ga fararen hula da kuma kafa kwamitin haɗin gwiwa da zai tabbatar da aiwatar da yarjejeniyar mai shiga tsakani olusegun obasanjo ya faɗawa wani taron manema labarai kafin rattaba hannun cewa za a soma aiki da yarjejeniyar nan take. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Masana harkar noma a Afirka sun fara tsokaci kan sabon rahoton asusun ba da lamuni na IMF na Afirka kan hauhawar farashin kayayyaki a yankin kudu da hamadar Sahara. da ya karu matuka a cikin shekaru biyu da suka gabata inda ya ce kimanin mutane miliyan 123 da ke cikin yankin ba sa samun isasshen abinci akai-akai Ga rahoton da wakiliyar Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. A cewar rahoton hauhawan farashin kayayyaki a yankin kudu da hamadar Sahara ya karu matuka a cikin shekaru biyu da suka gabata. Rahoton kuma ya taɓo kan direbobi da manufofin yadda za a cimma wadatar abinci a yankin da ya fi fama da matsalolin karancin abinci a duniya. Bukatun cikin gida yana taka rawa idan aka yi la'akari da jinkiri da ake samu wajen farfadowar matsalolin yankin. Hauhawan farashin kayayyaki kuma ya samo asali ne da daga matsalolin kasashen waje ciki har da farashin kayayyaki na duniya da raunannun hanyoyin samar da kayayyaki a duniya magance hauhawan farashin kayayyaki yayin da ake tallafawa da haɓakawa da kuma kare masu rauni domin samun tsauraran manufofin kuɗi sai a hankali da takasinsin a cewar rahoton da asusun ba da lamuni ta mai taftar a ranar jiya shi ko malam jafaru dan kwabiya a mataimakin daratan binciken yanayi da kare martabar abinci a ghana ya ce rashin zaman lafiya yana hana manoma yin noma a wasu kasashen Afirka. Rashin zaman lafiya a kasashe da yawa na sub-Saharan Afirka. Yau in mun doki arewacin Najeriya daga Maiduguri da wasu wurare na arewacin Najeriya da wuya manomi ya iya je ya samu ya yi noma. To in ba a yi noma kuma ba ta yaya za a yi a samu abinci. In ka doki Afirka ta tsakiya Central Africa in ka doki kaman DR Congo da ababen da suke huskanta na M3 Rebels ya sa yawa yawan kauyuka ba a iya a yi noma saboda rashin zaman lafiya a nan kusa kasan burkina faso wa'annan wa'anda suke kiran kansu yan jihadist sun sa yau ba a iya aje gona a ghana ba rashin zaman lafiya ba ne neman gold na zinariya ya sa yau akwai wa'ansu gonannaki da ke cikin ghana manomi na tsoron ya shiga ya yi noma ciki saboda mai yiwuwa sai ya rasa ranshi injiniya muhammad nuruddin mahmud fitaccen dan jarida kuma masani a harkokin noma ya ce idan ana maganar kare martabar abinci shine hanyar da za a samu abinci da farashi mai sauki da ingancin abinci da makamantansu. A yanzu an ce kamar eh mutane kaza da kaza ba su samun abinci su ci. Food security kuma yana cewa access to food, the food should be affordability, the food should be nutritional. Kin gane ko abubuwa kamar guda five. Abinci yana yin bugu amma wayansu ba su su ko kuwa abincin ba shi nan mm. ko abincin na nan amma yadda za ya samu a ce kamar abinci na kauye kauye kuma sai ka ga turin rafi kamar dusun nan ka je ka samu abinci ya za ya samu to wannan abincin zai fita wannan kauye zo kafin a ce zai fita hali zo ke cikin gari ai kudi abinci ya je bisa akwai wasu kan nan za ka je ka iski kamar somaliya haka kana ka je a iski a ce kamar mutum na zo ruwa na je ko ruwa ba samu a sha in ka je wurin su ka a cikin birnin kanya kin gan kamar akwai wasu kan nan za ka je ka iske ko dabbobi ma ruwa dabbobi su sha ma ba samu to in dabban na ke yawo ya je ko ina ya komo bai samu ruwa ya sha kai mutum da kake zaune ba haka ka shiga ka je taji dabban na Allah ya yi shi yana ma ji wani abu shi bai samu ruwa ya sha kai mutum kai ya zaka yi gishi ruwa kuma yana kare cikin abincin da zai bar mutum ya yi mai ya samu lafiya yasa ba batun harka abinci kawai wannan abu yana kawo matsaloli da yawa a cikin gari hawa abdulkarim yau faniya muryar amurka accra ga Ghana. A gaida Hauwa Abdulkarim, duk da wasu sassan Najeriya, musamman arewacin arewa an kwambi da dakatarwar ruwan sama, amma har yanzu a wasu sassan ana samun ruwan sama kamar da bakin kwarya, baya ga fargabar ci gaba da samun ambaliya. Ruwan da kan zo daidai lokacin da manoma ke tattara amfaninsu ka iya shafar amfanin gonar da ke son iska. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Hikaya. Tafka gagarumin ruwan sama a Abuja a Juma'ar nan ya kara nuna gaskiyar hasashen ruwan sama ka iya kaiwa har watan gobe. Rahotanni na nuna har yanzu akwai waɗanda amfanin gonarsu irin wake bai gama nuna ba, ko yana yin fure da in an samu ruwan sama irin wannan lokacin kan zubar da furen a waye gari da tarin harawar wake ba waken. hasashen aukuwar irin wannan yanayi ya sa hukumar kula da hasashen yanayin ta najeriya nimet kaddamar da wata manhajar wayar salula da takan tura wa mutane bayanai don sanin halin da ake ciki Farfesa Mansur Bagoma Tazu shine shugaban hukumar. Binciken da muka gabatar ya nuna cewa akalla akwai layukan waya a ƙasar nan wajen miliyan 170 wanda ya nuna kuma waya ita ce wanda kowa yana da ita to kuma ya fi sauki da a ce sako da za a aika a takarda ko a bayanai da tsakanin hukumomi yadda kana cikin ɗakin ka za ka samu wannan manhaja daga nan za ka ga duka irin wannan bayanai sannan kuma akwai yanayi na ruwan sama mai tsanani ko tsawa ko iska mai karfi ko za a samu fari a cikin damuna duk muna aika wannan sako to yana sauƙaƙa yadda manoma za su suke samun bayanai kuma eh, zai karfafa masu gwiwa ya haɓaka ayyukan gonansu da samun ƙaruwar yabanya Masani kan lamuran sauyin yanayi Husaini Dauda ya zayyana abubuwan da kan faruwa sanadiyar yawan ruwan sama matukar ba matakai hukumomi da jama'a suka ɗauka ba. Amma wannan kokarin na gwamnatin jiha ba zai yi ba sai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye. Ita ce zaizayowar ƙasa, zaizayar ƙasa. Zaizayar ƙasar nan ta hada Najeriya kaf, amma mafi yawan zaizayar kasa a Najeriya tana guri biyu. Ita ce jihar gabas gaba daya A arewa jihar jigawa tana da matsalar wannan ta zaizayar ƙasa fiye da kowane jiha ta najeriya a arewa saboda haka wannan matsala ce eh, matsala ta biyu shine ambaliyar ruwa wannan ambaliyar ruwa akwai na ceku wanda ya damu jihar Legas da wayansu jihohi da suke kusa da Legas. Akwai ambaliyar ruwa kuma ta tsaka ta ruwan damuna wanda yana damun mutane auyo, haɗeja da dai sauransu irin wannan da kuma barkewar dam da wanda ya barke zai halaka gurare da yawa to sai matsalar shara mutum ɗaya zai janaretin ɗin bokiti biyu a kowace rana a bana dai mutane da yawa sun koma gona musamman ma a sassan da aka samu sassaucin kalubalen tsaro irin arewa maso gabar amma tsadar taki ya sa wasu manoman na cewa tamkar ka karɓa da hannun dama ne ka miƙa da na hagu nasiru Adamu mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru Adamu hikaya Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke taɓo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sadarwa sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim Jagoran shirin. madalla. To wani abu da ya zama ruwan dare a dandalolin sada zumunta na yanar gizo shine yadda ake yada hotuna da bidiyoyi musamman na bayyana tsiraici a tsakanin al'umma lamarin da ke taka rawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya sai a ga mata sun buɗe dandali a kafar yanar gizo suna tura-turan hotuna da bidiyoyi a tsakaninsu ba tare da sanin illin da ke tattare da hakan ba. Kazalika su ma maza ba a bar su a baya ba wajen hakan da dama sun sha faɗawa tarko inda ba tare da san ankara ba sai kawai kawai su ga hotunan su na yawo a shafukan sadarwa to shirin na wannan makon zai duba illin da ke tattare da yin hakan kuma a wannan karon mun nufi jihar maradi ne da ke jamhuriyar Nijar inda aka samu labarin wasu matasa mata da laifin yada bidiyon tsiraicin su yayin da suke aikata alfasha lamarin da ya ta da hankalin al'umma da janyo cece kuce har ya kai ga wata kotu a jihar ta maradi ta yanke musu hukuncin zaman kaso na tsawon shekaru da ma biyan taron miliyoyin kuɗaɗe game da haka haka wakilinmu a jihar din Mansur Sani ya jiyo ra'ayoyin al'ummar gari. Sunana Awalu Abdu. Kalubale ne gare mu kwa saboda za ga mutum ya ɗauki hoto ba surtu mata ba wani kayan kirki gare shi ba. Misali kina ko irin kayan dan shan iskan nan kin aza istaci wata kawaki sai ta yi kofiyan shi ta tura ko kuma ta aza istaci daga nan wani ya gani har ma dai misali in ma mata aure ce har ma abin ya take kewaya har ya zo wajen misali mijinta har ma ya kai abin ga saki ko kuma wani makamancin. Yana iya kawo rabuwa aure. Tabbas yana iya kawo rabuwa aure. Suna na Abdullahi na godi da ke unguwar Limanci garin Marayi. Wata ta ma ga damar ta tashi daga kwana ta ɗauki foto. Yana iya ya kubce mata ya tai koko daga anfuwa hakan ga aika mini foto yana iya kubcewa ya tahi sai ya watsu koko yanzu kawa ta zo ta kawo miki visit kun yi wasa kamar tsakanin ku an yi menene ita ba ta tambayi a vikin ki ba kawai sai ta je ta ɗora foto fandan kirke kina nan biki ma ba ta watsa shi wanga ya ɗauka wanga ya ɗauka foto kuma har ya je inda ba a tunani. Sani sunana ina nan bakin tasha gari maradi illoli ba illa ba kake ganin gasu nan basu internet ana yaɗawa in ka shiga youtube ka gani in ka shiga facebook ka gani dai bidimat tiktok didai abubuwa gasu nan yanzu na shirme kowaye sun sai ma ɗiyansu manyan wayoyi ba su kontrolin ɗin ne menene ɗiyansu ke yawan yi da wayoyin nan akasari ai in ka ɗauka kina da babban waya dole ne in dare yayi ke ta tura-turan nan tsakanin ku ko da ke da abin keke ko da ke da wani sarmayinki ya tura miki wasu abubuwa na banza ke tura mashi wasu abubuwa na banza na ma kaga wata illa ce babba ya kamata uwaye su kula in ka dauka yanzu ƙirƙirowa aiki sai ku kirkiro group tsakanin ku ko kirkiro group sai ku dora wannan tura turan tsakanin ku kenan kaga wata illa ce babba wannan group group da kaga ana yi mata na yi gashi nan yan mata na yi jawarai na yi matan armi na yi mutane a kiyaye a kiyaye tarbiyya ta lalace ba a da ko dan makwabcinka ka yayi wani abu ba daidai ba kana tsawatawa to yanzu kuma tarbiyya ta zo ta lalace in kama dan makwabcinka magana sai sai ya kasa ma ido. To a nasu bangaren malaman addinin Islama da ma na Kiristanci na da mahanga guda kan hukuncin yaɗa hotuna da bidiyoyin tsiraici da ya zama ruwan dare a wannan lokaci. Sunana Zakariya Lawali Agaji Maradi Karce Makoy Jamhuriyar Nijar. Addinin mu na Musulunci ya umarci mu bisa kan mu sama iyalin mu ido mu san amana ce kiwo ne Allah ya bamu kuma kiyon nan sai Allah ya tambaye mu yaya ne muka gudanar da wannan kiwo. Uwaye su tabbatar da menene ɗiyansu yake gudana a tsakankaninsu na bisa kan wagga ni'ima da Allah ya ni'imta mun ta abubuwa na duniya a tahin hannunka kenan kaka kuskura ka bar ɗiyarka ko matarka ko wani wanda nauyin shi ya rataya gare ka kula da shi kula da kiyan da Allah ya baka nashi a ce ka saka mashi ragama bisa kan waɗanda wannan ni'ima ta social media wagga wadda za ta kasancewa ta zo ta ɓata tarbiyya gare shi ta ɓata tarbiyya ga unguwa unguwa ta ɓara tarbiyya gagari ha abu ya zo shahi ƙasa ha abu ya zo ya jawo hushin Allah shi yasa kullum muke son mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara wanga abin ya zo suka tuna ma kansu asiri da kansu ya bayyana kenan Allah ya faɗakar da mu ga wata ta'asar da ake ta'asantawa dan in me haƙin ya ɗauki mataki bai ɗauki mataki ba to ya san duk abin da Allah ya zubo mu na fitina na azaba to mu muka sau sunana Fasa Garba Haruna ni ne kuma faston ikkilisiya iran maraɗa to da addinin na musulunci da na kiristanci babu inda allah ya ce ai irin wannan abu babu inda yake horin ciki da mai yin shi dukka allah yana yin hukunci kenan wajibi ne ƴaƴanmu mu. ba daidai bane ba a matsayin mu na masu addini masha allah sunana malama rakiya eh, ina nan a cikin garin maradi ina karantarwa ina jan hankali ga yara matasa kan 'yan mata kan samari kuma ina jan hankali hankali ga mata ma na aure kai hama wanda ba su da aure mutane su sani dan yin wani foto na tsiraici ka kawo ka aje ai baye da wani umfani game da ajiyansa saboda me kina nan ke kina aje da shi wannan ajiyan da kika mishi zai iya kasancewa a karshen tahiya wani lokaci zai zamo annoba ne ga duniya ga baki daya kuma Allah zai tambaye ki a haka kenan ina ga wanda suka yi wannan bidiyo har suka kai ga aje shi ba su taba zaton ba ke Allah zai tambaye su ne game da shi maradi gari ne na karatu karam. karamin yaro zaka ka aya dan shekara bakwai yana iya yi da ma aya amma yau abun bakin ciki a ce irin wannan abubuwa suna wakana a cikin garin maradi gaskiya mu mun yi tir da Allah wadde da irin wa'annan abubuwa kuma wa'annan yara hukuncin da aka yanke musu to Allah ubangiji ya sa ya zama wani dalili ne na shirya su amma na su sani banna ce wanda mutanen farko mutanen annabi lut ai Allah sauye kasan yayi ga baki ɗaya ta dalilin aikin da suke yi sai musu juyin waina ba a aje ba aka watsa a internet gate din wani ma ya san an yi ai ba a sani ba to kenan fitina ce wanda ya kamata a ce mutane su guje ta mutane su guje ta ba wai an yi internet bane ba saboda mi ka yi wasu abubuwa na fitsara ka zo ka hauda a sama wannan zai zamo maka wani shaida ne dan mi wanda ya yi haka ko bayan ka mutu za a iya a maido ai wannan bidiyo yau ka mutu ana tashi ka gani ga abin da kake aikatawa to sai mu ce Allah ya kyauta ma sauraro duka duka kuma a nan za mu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na murya duniyar Amurka musamman wakilinmu a jihar Maradin jamhuriyar Nijar Mansur Sani ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba. Bisalam. A gaida Shamsiyya bari ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Inunu Sani Yunusari daga jihar Yobe ya ce ya hausa hakika shawarar da sanata ali indume na jihar borno ya bayar na cewa ya kamata a zabtare albashin 'yan majalisun dokokin kasar mu najeriya domin a biya na malaman jami'a tabbas wannan shawara ce mai kyau da fatan sauran 'yan majalisar kasar mu najeriya za su mara masa baya wajen ganin an yi amfani da wannan shawara na ali indume Sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce zancen da kungiyar likitocin Najeriya ta yi na cewa tana buƙatar duba lafiyar kwakwalwa 'yan takara abu ne mai kyau domin wallahi wasu abubuwan da wasu shugabanni ke yi ko taɓaɓɓe iya abin da zai iya yi kenan don haka ya kamata a yi musu binciken kwakwaf don gudun kada 'yan Najeriya su gwammace ma kiɗa da karatu domin ba iya gane gurgu cikin mota sai in ya sauko. ganawar shugaban nijar bazum da alkalai da masu ruwa da tsakiya harkar shari'a hakan abu ne mai kyau da ƙarshe muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sako daga kawu mai ruwa bajoga da kwamarar adamu abubakar bajoga sai sako daga hamidu kalalabuwa jihar jifa da ke salon biyoyi hausa na fatan kuna lafiya ni dai kirana da kuka na zuwa ga wajen ministan ruwan sha na kasar mu Nijar. Mu al'ummar garin Kalalabuwa muna da matsalar ruwa da ya kamata ya kawo mana ruwan sha a garinmu kalalabuwa to da fatan ya ji wannan kira nawa amin amin sako daga shehu adamu rajau ya ce allah ya sa direban da zai karɓi ragaman mulkin jihar mu ta neja a 2023 ya kasance mai tafiya ne da sauri ba mai tafiya hawainiya ba domin rashin samun direba mai kazar-kazar tun daga alif 1999 zuwa yanzu ya hana mu zuwa inda muke son zuwa har yanzu. Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice a cikin rahoton ta na sirri na yau da kullum ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa ministan ilimi na Rasha Sergey Kravstov ya ce za a dawo da ba da horon soji a makarantun kasar ta Rasha somawa daga watan Satumban shekara mai zuwa ta 2023. Shirin ba da horon ya hada da horon tunkarar harin nukiliya ko na makami mai guba. da ba da agajin gaggawa da kuma kwarewa wajen iya rikawa da harba bindigogi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ba injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.